Bismillahir Rahmanir Rahim. Da na sani. Kashi na ashirin da shida. A ƙofa suka haɗu da momi ta ɗebo kaya a leda. An ta zan ki. ta dubi yarinyar. Duk da laifin babanta ya shafe ta, amma tana son ta aranta. Ahmad ya ɗago yana duban su. Ta shafa kanta. Ki bari zan so mu tafi, amma ba yau ba. Yarinyar ta sa kuka. Wai-wai, wata bata yi ba balle ta kalle ta, ta yi gaba. Tashi yayye zo ya karɓi kayan hannunta, ya ajiye, ya ɗauke ta suka shiga daki ya dora ta akan ƙirjinsa. Ya hakuri momi, zan kai ki ta anjima. Da kyar ya samu ta yi shiru har bacci ya ɗauke ta a haka. Shi kam ya tafi duniya tunani. Ya zai yi da wannan lamarin? Yana son Aisha. Gashi an yi rashin sa'a ita ba ta son aurensa. Ya zai yi kenan? Ya tuno da ta na muddin aka yi auren sai rayuka sun ɓaci. To ko zuwa zai ya ce ya fasa kamar yadda ta ce din? sai kuma ya tuno da maganar hajiyarta da mamman na kada ya yarda a samu matsala ta ɓangarensa. To fa ya shiga tsakan mai wuya kenan. Yaya zai yi? Ya yanke shawarar ya je gurin musti ya ji shawarar da zai bashi. Daga gidansa Ahmad gidan gidansa Mayya ta wuce, tana shiga ta sa mata kuka. Ba sai ta tambayi dalilin kukan ba, Dan ta san ba zai wuce aurenta da ya rage saura 'yan kwanaki ba. Ta zauna a kusa da ita. My daughter, ki yi haƙuri, nan gaba za ki farin ciki da auren Ahmad. Ba zan yi ba anti Sumayya, saboda ba na son sa. Ta harare ta. Ki gaya min da me wanda kike so ya fishi? Ya fishi komai. Kuma ko bai fishi ba ni shi nake so. Wallahi kuka bari akai auren nan rayuka ne za su ɓaci. Musamman nashi, don sai ya gwammaci bai taɓa sani na ba. Gani yadda ta hau take ta faɗa sai ta rabu da ita. Ta san duk abin da za ta gaya mata ma ba za ta taɓa saurarar ta ba. Amma fa a ranta tana layin masu farin ciki da wannan auren, don tana son Ahmad ɗin da Aisha. suna hangan mata alkhairi amma ita ba ta gani. Musti ma ce masa ya kyale ta, kada ya je kowa da magana ya fasa auren, idan ta gaji za ta daina. Sannan suna sa ran nan gaba za ta sako. Idan a akan Musti, anya kuwa za ta sako? Kwarai kuwa, ai kiyayyar mace ba ta wuce ko ina. Balle ita da kowa ya san ba wai kai ne ba ta so ba, illa dan baka da abin duniya ne. Kai kuma ka yi ƙoƙarin kyautata mata da ganin ka bata abin da bata taɓa zato ba. Ta bangaren bukatunta ma ka bata ko nawa take bukata. muddin bai fi ƙarfinka ba ta hakan za ka shawo kanta ya jinjina kansa tare da faɗin Allah ya bani iko tana shiga ɗaki hajiya ta shigo da leda a hannunta ina kika je ne ta ɗan yi shiru sannan ta ce gidan sumayya ido ta ƙura mata ganin ta rame sosai sai ta so ta bata tausayi amma ta dake ai gata ake nema mata ungo katunan biki ne dadinki ya ce a baki ko da wanda zaki gayyata ta miƙa mata bayan da ta iya ta sa hannu ta karɓa Ya dace ki same shi sai ku shirya yadda za ku tsara dina ɗin ko? Da ba zan yi komai ba. Ta faɗi ba tare da ta kalli uwar tata ba. Ta taɓe baki, ke kika sani, aure kan babu fashi. Ta sa kai ta fice. Ta fashe da kuka, ita kam ta shiga uku. Ta yi wa bikinta tanadi kala-kala, yanzu haka za a yi bikin babu abin da za ta yi kenan. Hajiya ce ta dawo, dama kin daina wahalar da kanki, dan aurenki da Ahmad babu fashi. Ban ki ba idan ke ko shi kuka rasu kafin ranar. Gara ma ki kwantar da hankalinki, sha sha sha. Ana nema miki inda zaki samu kwanciyar hankali kin kasa ganewa. Ta sa kai ta fice. Kukan ta shiga da yi babu mai rarrashi. Haka ta karaci kukanta har bacci ya ɗauke ta. Tana zaune tana shayar da kyakkyawan bebi kamar su ɗaya da momi. Ahmad ne ya sallama ya shigo sai dai fuskarsa babu fara a ko kaɗan. Yana zuwa ya sa hannu ya karɓe shi. Sai ya ɓace sai ta fara kuka tana faɗin. Ka dawo min da ɗana. Ɗana. Da kuka ta farka ta tashi zaune cikin mamakin mafarkin da ta yi ta zauna tana tunani tun daga farkon mafarkin har zuwa tashinta ta ja tsaki yaushe zan bashi kaina da har za mu samu ciki da shi ba ya ce ya ji ya gani ba sai gani kuwa ta miƙe ta shige toilet da kyar alhaji ya'u ya shawo kan antifati ta amince da magana auren ahmad amma har lokacin fushi take yi da ahmad ɗin ya shigo ya same ta a falo tana ganinsa ta ɗaure fuska a tiki haƙuri ki yafe min ba fa ni na ce a yi auren nan ba ta dube shi amma kana da damar da zaka ce baka so ko ya yi shiru to ka sani duk abin da zai biyo baya babu ruwa na tunda kai ka ji ka gani babu ma abin da zai biyo baya sai alkhairi mure alhaji ya usa ka ji na yi mun gama maganan nan dan me za ta ƙara dawo da ita ta yi shiru ya zo ya zauna na sha gaya miki idan ba za ki faɗi alkhairi ba to ki shiru sai na tawa kiki yarinya ba ta yi miki ba to ke ce za ki zauna da ita ko shi tunda shi ta yi masa ba shi kenan ba amma alhaji dai 'yan matan garin nan a rasa wanda zai aura sai wanda ba ta son sa kewa ya gaya miki ba ta son sa ai kai ma ka sani tun da wancan karan ba sai da muka je gidan akan maganar ba ta ce ba ta son sa to naji ko ma dai menene ki fita daga shirgin yaran nan a matsayin ki na babba kada ki ja abin da za ta daina ki ta miƙe babu ruwa na da magana auren sa tunda ya ji ya gani shi ya sani abin da kawai nake ƙara jaddada masa shine kada ya sake ya kamo korafi a kanta duk abin da ya faru shi ya jawo kansa sai ya yi haƙuri ba sai ya gaya min ba da kallo suka bita, ta alhaji ya ce ka kwantar da hankalinka kaji za ta sauko ne yanzu wani irin shiri kuka kai da yarinyar ya sunkuyar da kansa ai bata yi mun yi magana ba har yanzu kada wannan ya dame ka wuyarta a auren za ta sadu da komai zai wuce yanzu dai mu yi maganar lefe za ka iya yi ko eh zan iya daidai karfi na oke a kawo komai ni zan ba da akwatuna na gode to ba komai gobe antinka za su je siyo sauran abubuwan zan lallaba ta ka san yadda za a yi ka samu wata makusanciyarta sai ku tattauna abin da ya dace a yi sumayya ce ta fara zuwa ransa ga shi bai da lambata amma ya san yadda zai yi Haji ya rabi ya kira a waya ya ce saratu ta shirya za ta raka shi anguwa kan ya zo har ta shirya ya ɗauke ta a bayan mashin ɗansa sai gidan sumayya ta san gidan don suna zuwa da su jidda sanda aka sanar da Sumayya zuwansa ta je ta sako hijabi ta ce a ce ya shigo ta zauna suka gaisa ya sanar da ita abin da yake tafa da shi ni ina ganin ba sai ka wahalar da kanka gurin yin lefe ba Aisha tana da kaya wa'inda wasu ma bata san su ba banda ma wa'inda bata dinka ba ya gyara zaman sa na san haka amma wannan na ne na yi kuma ina da halin yin hakan shi ne nake so mu je da ke a siyo kayan saboda na san kin san size ɗinta haka ne to ka bari zuwa gobe idan na sanar da mai gidan sai ka zo mu je ya amsa da to na gode dubu biyu ya ba wa yaranta sannan suka taho washe gari ganin Anta ba za ta je aiki ba ya ce ta bashi aron motar ta Ta miƙa masa makullin ba tare ta tambayi me zai yi da shi ba ya zo ya ɗauki sumayya suka shiga kasuwa bangaren ondis da mayafai suka shiga ta yi mamakin yadda ya kashe kuɗi don ba ta taɓa zaton sai kashe rabinsu ba washe gari ya zo suka koma kasuwa ya sai jaka da takalmi sannan suka haɗu kan kayan kwalliya duk a gidan sumayyar ake ajiye kayan ya ba wa sumayyan kuɗi a sai hijabai a zuba don shi bai fiye son mayafi ba Na siya ne don naga ita tana so, amma kin ga ai masu kauri ne. A ranta ta ce to Allah ya sa ta sa, don cewa za ta yi sun mata nauyi. Gaba ɗaya satin kullun sai sun fita kasuwa, sun riga sun gama siyan komai. Kayan sawa ne kawai basu siya ba. Washe gari ya iske an ta ɗakinta, ya gaida ita ta amsa fuskan nan babu fara'a. ta dan Allah ki hakuri da wannan fushin. Abin nan yana damuna. Shin idan baki sa hannu a aure na ba waye zai sa? Sanin kanki ne duk duniya ban da kamar ki. ya sunkuyar da kansa shi ma ransa babu daɗi ta zuba masa ido sai ya bata tausayi gaskiyarsa duk duniya ba shi da kamarta ita ma haka ba ta da kamarsa da sai ta ji babu daɗi Ahmad kai ne baka jin magana shin Aisha ita kaɗai ce mace da ba za ka iya haƙura da ita ba ta ce ba ta son ka don me za ka dage baka gudun abin da zai je ya dawo ko an ta duk abin nan har yau Aisha bata taɓa cewa ba ta suna ba idanunta a kansa wancan karan me ta ce yi shiru Shi kenan tun da kai kana so, Allah ya tabbatar da alkhairi. Ya soma murmushi, ya ji daɗin yadda ta sako. Me kuka shirya a kai? Ya gyara zamansa. Mun je da kanwar ta mun haɗo lefe, amma bamu sai kayan sawa ba, kamar atamfa, less material da dogayen riguna. Ina so ku je da samayyan sai a zaɓo a shaguna na tunda akwai manyan kaya. Ta amsa masa da to. Haka kuwa aka yi, washe gari suka je suka ɗebo kayan jingim. Alhaji Ya'u ya cika alkawari, don ya zo da akwatuna masu kyau da tsada aka zuba kayan a ciki. Lefe kan masha Allah, a rana anta ta kira hajiya a kan washe gari za a kawo lefen, ta ce Allah ya kai mu. A dangin mahaifiyarsa aka samu mutum biyu, aka haɗa hudu aka kai lefen. Duk wanda ya kalli kayan sai ya yi mamaki, don babu wanda ya taɓa satan kayan za su kai ko da kwatankwacin haka, kowa sai son barka yake. Amarya tana ɗaki tana aikin kuka, Samayya ta shiga da niyyar lallashinta. ganin ta yi kanta ya sa dole ta kyale ta da daddare aka nuna wa dadi kayan shi kan shi ya yi mamaki dan shi ma bai zaci hakan ba sai ya dan ji hankalinsa ya dan kwanta da auren yau kwanan kawo uku a gidan an sallame shi amma ya ce ba zai tafi ba sai an daura auren hajiya ta sa aka ɗebi kayan lefen aka kai masa haka ya dinga washe baki tare da sa albarka ahmad ne zaune tare da kawo a bangaren baki da anan aka sauke shi ya ce me kuka shirya ne juma'an nan fa za a daura aure kawo ba mu yi magana da ita ba fa ya bata rai wannan ai sakarci ne ya dace ku zauna ku tsara yadda za ku tafiyar da komai Ya yi shiru yana sauraron kawun dan shi har tsoron tunkarar ta yake yi amma ka gayyaci abokananka ko eh baba karami ya bani kati na rarraba Ya yi kyau Allah ya sanya alkhairi kansa a ƙasa ya ce amin tabbas maganar kawu gaskiya ce ya dace ya je gunta ya ji ko da abin da take bukata ya tashi ya nufi cikin gidan Kwana biyu ganin Yusuf bai kira ta ba, yau dai ta daure ta kira shi. Yana ɗagawa ta fara shishika kuka. Haba Aisha, na sha gaya miki kuka fa ba mafita ba ne. Addu'a za mu ta yi. Ta tsagaita. Ina addu'a, amma ka san wannan juma'a za a ɗaura aure na? Dama a kwance yake. Sai miki yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi kai nake so. Kamar an ce ta kalli kofa sai ta ga Ahmad a tsaye. Ganinsa bai sa ta dakata da wayar ba, Ban san yadda zan ji ba idan na rasa ka. Ki yi haƙuri, na sha gaya miki matar mutum kabarinsa. Idan kin gama aure ki ba dama ke ba matata ba ce. Ya dace dai ka zo mu samu mafita. Ba wata mafita Aisha, Dadin ki da kansa ya ce kada na kuma zuwa. Kin ga ba abin da zai kawo ni. Ta ƙara sa kuka. Ki yi haƙuri, wallahi ne ma ina jin yadda kike ji. Ko ni ce fiye ma da hakan. Haƙuri kawai zami, haka Allah ya tsara mana. Ahmad na tsaye yana jin su. Kumallon mazan ya motsa, Ji yake yi kamar ya shiga ya shaƙo wuyanta. Sai dai ya ba wa kansa haƙuri, ya juya ya bar ɗakin. Zuciyarsa kamar za ta faso ƙirjinsa. Sanda ya zo gida kasa bacci ya yi. Bai taɓa jin kishin mace yadda yake jin kishin Aisha ba. Yana tsoron a yi auren ta ci gaba da kiran Yusuf a waya. Ya san za ta aikata ko don ta ƙona masa rai. Zai iya ɗaukar komai amma ban da kiran wani a waya. Maganar anta ta dawo masa. Baka gudun abin da zai je ya dawo? Ita ma Aishan ta gaya masa haka. Ji yake yi kamar zai sa kuka, yau saura kwana biyar ɗaurin aure. Amma ta kasa haƙura da Yusuf, yaya zai yi kenan? Abokin shawararsa ya kira, ya sanar da shi abin da ya faru. Ya yi shiru yana tunani, can ya ce, Ahmad, wannan matsala ita ake guje maka. Kai ka san Aisha akwai taurin kai. Ganin baka so ma za ta ci gaba da yi don kawai ta ƙona maka rai. Kai kuma ga saurin ɗaukar zafi. Yanzu dai haƙuri zan baka, wallahi sai ka ƙara hakuri, don tun da ka amincewa auren nan to sai ka yi hakuri. saboda za ka dinga ganin abubuwa na ɓaci rai sai ka dinga kaba da kanka sannan kana lallashin ta har Allah ya kawo ƙarshen abin musti zan iya haƙura da komai amma ban da kira ko amsa kiran wani to kada ka bari ta gane ba ka so dan za ta yi amfani da hakan kawai ta dinga kuntata maka kana nufin sai na ga ta kira wani na kawo da kaina na kyale ta to me za ka yi mata Ahmad Haushe ma ya sa ya kashe wayar ga baki daya ya cilla ta kan gado yana huce Sumayya ta same ta har ɗaki ta iske ta tana kuka wake ba za ki daina kukan nan ba ta ɗago kanta idan kin ga na daina kuka an fasa auren nan ta zauna a kusa da ita aisha ki yi haƙuri insha Allah auren Ahmad alkhairi ne a gare ki ba za ki san hakan ba sai nan gaba a nan ne za ki gane gata miki ta nema miki ni fa ban ga aibin Ahmad ba wallahi kuɗi kawai Yusuf zai nuna wa Ahmad amma Ahmad ya fi shi komai na sha gaya miki zaman lafiya ake nema a aure ba dukiya ba ganin ta yi shiru tana sauraron ta yasa ta fara tunanin ko magana ta ce ta so mai mata tasiri ta ci gaba da faɗin yanzu me kuka shirya akan bikin nan ta harare ta me zan shirya kuwa da kun bani na auri wanda nake so da na yi shirin da ya dace na yi wa bikina tanadi sosai amma sai aka rusa min ta sa hannu tana share hawaye ta ci gaba da faɗin na sha cewa ƙawayena za a yi bikin da ba a taɓa yi ba a garin nan za a yi dinar da tafi wacce muka haɗu da yusuf amma sai gashi dinar ma ba za a yi ba ta matsa kusa da ita za mu dina aisha ta ƙura mata ido tana neman ƙarin bayani dan na gayyaci ƙawayenki sannan na kaiwa shamsiya katin dina gate pass na ce ta raba wa sauran ƙawayenki idaninta akan ta cewa zai bada kuɗin dinar kin san dai ban da kuɗi yanzu sannan shi matsiyacin bai da abin da zai bayar ta yi murmushi ba wai bai da shi bane shi ya ce ba za a yi dinar ba ta ƙara hasala kin ji ko anti shamsiya kin ga irin ta, ko dama shi can ba son zuwa dina yake yi ba balle hashi da kanshi ya haɗa to ai shi yasa na zo mu san abin yi ko dan saboda mutanen da muka gayyata ta tashi zaune ai tun da ya ce ba za a yi ba to sai an yi kina da kuɗin kenan ban da kuɗi amma zan sai da motata ta zaro ido akan dina zaki sai da motar ki eh ba wai zan zauna babu motar ba ne zan ɗauki ƙarama sai mu yi amfani da sauran kuɗin to idan mun samu kuɗin dina ya za a yi dina babu ango ta ɗan yi shiru can ta ce sai na ce musu baya kasan ne dan ba na son ma ya zo gurin a kalle shi a ce shine mijina ta yi murmushi duk dai lalacewarsa ya kusan zama mijinki dai sannan ban ga abin da aka fi Ahmad da shi ba da har zaki gudun ka a kira shi da mijinki amma sai nake ganin da ki sai da mota ki gara ki tambayi dadin ki kuɗi mana yanzu fa dadi ba shi da kuɗi kin san tunda suka kashe kuɗinsu a lokacin zaɓe gashi bai samu ba tun daga lokacin abubuwan sai a hankali dan ma yana da kadarori ga hidimar bikin nan ba zan iya dora masa nauyin abin da ba dole bane a kansa ba su sanar da kowa ba suka je suka canjo motar ta suka tafi da kuɗin aka biya inda za a yi dina tare da abin da za a ci ta dube ta sai ki ɗebi kaya a cikin kayan lefen a kai ɗinki ta harare ta Allah ya sauke na sa kayansa ina da kayan da ban ɗinka su ba su zan kai a ɗinka min ta yi murmushi Allah ya baki haƙuri sanda za ku shirya ina gidana ranar laraba ta kira Ahmad a waya akan ya zo za su yi magana ya ce yana zuwa su dab da magarba ya zo bayan san gaisa ta ce wata alfarma nake nema don Allah kada ka ce a'a idanunsa a kanta ina jinki muna gayyata Kadina ya ɗaure fuska amma na gaya miki ba za a irina ba ko wallahi ba wai kuɗin da za a kashe ba ne ba ni da shi illa kawai ba na so auren fari ma ban yi ba sai a wannan kin san ire-iren irin waɗannan abubuwan su suke rage wa aure albarka sannan ka san me yasa nake so ka je kada ka manta Aisha tana son dina ba wai nata ba ma na wasu ma tana son ta halarta ta gama tsara irin yadda za ta haɗa dinan aurenta a ce kuma ka hana ta ba za ta ji daɗi ba sannan yanzu Aisha lallaɓa ta muke yi wani abin ma muddin ba haramun bane sai mu biye mata dan dai kawai a zauna lafiya shi yasa na ce maka ka daure ka je saboda kai yasa na ce mata kada ta gayyaci maza iya yan ajin su kawai aka gayyata oke an gayyaci mazan kenan dan Allah ka yi haƙuri ka je rana ɗaya ne dai kawai sannan za ta ji daɗi hana ta dina nan zai ƙara rura wutar adawar ku to shikenan zan je na yi shawara idan zan je zan kira ki ya miki. tana kallon sa har ya fice ita kan bata ga aibin Ahmad ba kawai dai za a ce masa talaka wanda yanzu ma ya soma shigowa gari, dan lefan da ya haɗa wa Aisha ya yi ƙoƙari, kowa yana yabawa. Musti ya samu da magana zuwa Dina, kamar haɗin baki, shi ma bakinsa ɗaya da Sumayya, dan cewa idan ya hana Dina nan ya ƙara kunno wutar rigima a tsakaninsu, gara ya bari a yi, tunda abu ne na kwana ɗaya. Dole ya haƙura, a lokacin suka soma shirye shirye da za a yi, dan gidan Sumayyan suka zo suka tsara komai. Da daddar Hajiya Amina ta samu alaji Aliyu da maganar da ta ji shiru, ba a yi maganar kai kaya ba. gashi jibi ɗaurin aure da kai amarya. Uwata ta ce ba za ta iya zama a wannan akurkin ba. Aure kawai za a ɗaura, sai a san yadda za a yi. Ta ƙura masa ido. Kai kuma sai ka biye mata alhaji. Tana da gaskiya Amina. Ina za ta iya zama a wannan ƙaramin gurin? Shi shi kayan da muka sai mata ko kwatansa ba za su ɗauka ba. Dama burin kawa ya ɗaura auren. Idan ya tafi sai mu tunanin inda za ta zauna. Za ta ƙara magana ya katse ta, kada ki ce komai, ina bayanta. Ba za ta iya zama a wannan gidan ba. Jiki a sanye ta juya ta fice. Amarya ta haɗi iya haɗuwa, Dan ta ɗansa kiranta, ta je ta yi kwalliya, gashi ta sha ƙunshi ja da baki. Sumayya ma ajiye yaranta ta ta fito cikin ƙawayen amarya. San bata san da Ahmad za a je ba, dan ta sa a ranta duk wanda ya ce ina ango za ta ce yayi tafiya. Su Ahmad suna harabar gidan inda abokanansa ke ta ɗaukar ƙawayenta zuwa gurin dina. Shi yana zaune a cikin mota tare da Musti suna jiran a fito musu da amarya. Shamsiya da Sumayya suka fito da amaryar. Baya Sumayya ta buɗe mata akan ta shiga. Tana shiga ta ga mutum ta zuba masa ido. shi ma ita yake kallo. San ta taɓa tunanin yana da kyau haka ba. Tabbas ta yarda ba abin da aka fi Ahmad. Ta kawo da kanta tare da ɗaure fuska. Matsawa ta yi kusa da shi Sumayya ta shiga. Shamsiya kuma ta zauna a gaba tare da Musti. Sam Shamsiya bata gane Ahmad ba saboda iya haɗuwa ya haɗu sosai. Sumayya kin gaya mata sako na? Eh, na sanar da ita. Ta duba Sumayya. Ta ce ya ce baya son rawa. Ta kau da kanta tare da sassauta murya saboda Shamsiya da ke motar. sai ya bari sai an ɗaura auren sai ya yi iko da ni ba yanzu da za a iya fasawa ba ta kuma duban sumayya amma mun yi akan ba zai je ba dan me za a taho da shi ya takura min hannu ta ɗora a bakinta ta te mata nuni da shamsiya dole ta yi shiru gurin dina ya haɗu ango da amarya suna zaune a inda aka tanada saboda su sai dai babu wani fara'a sosai a fuskokinsu an buɗe taro da addu'a a inda aka fara gabatar da abin da ya tara su komai daki-daki ake bin sa bayan an gama cin abinci aka nemi ango da amarya su fito su taka rawa ahmad ya tashi da ido yake kallanta ta san me yake nufi ranta ya ƙara ɓaci to me amfanin dina in dai ba za a bata ta fito ta taka rawa ba tana son fitowa tana tsoron kada ya jiska ta a cikin ƙawayenta da mazan ajinsu sai ta fasa amma fa idanunta sun yi ja alamar ɓacin rai duk ya lura da ita shamsiya ta zo inda suke ta yi masa raɗa a kunne sannan ta kama hannun aisha suka shiga filin rawar sai lokacin ta ɗan ji sanyi a ranta Aka sa kiɗa a hankali take rausaya da ƙawayenta inda ake ta zuba musu kuɗi, don har musti a masu yi mata liƙi. Shi kam yana zaune takaici ya ishe shi, wasu na cewa ango ustaz ne, wasu na faɗin ba gidaje ne, amma daga yanayinsa da shigarsa sun san babu ƙauyenci a tare da shi. Kawai dai sun fi tunanin ustazin ne baya rawa sannan baya liƙi. Sanda aka zo gurin yanka kek ɗin ma, cewa ba zai taso ba sai da samayya ta je ta dinga roƙonsa sannan ya tashi ya je. Ita ma a nan jikinta ya sanyi, dan bata so aka kira shi ba. amma saboda idan mutane ta ɗansa kiranta ta yanko kek ɗin da za ta saka masa a baki hannunta ne ya fara rawa saboda yadda ya zuba mata na mujiya ta kasa saka masa sai shi ne ya riko hannunta ya kai bakinsa sannan ta sa masa masu hotuna da bidiyo suna ta ɗauka shi ma yanko kek ɗin ya saka mata idanunsa a kanta idanuwanta sun ciko da ƙwalla haka ta dauda ya sa mata a baki ransa hakan ya burge shi duk a gurin dina wannan shine abin da ya fi burge shi juyawa ta za ta koma ta zauna ta take doguwar rigarta sai ta yi ƙasa za ta faɗi da sauri ya kai hannu ya tare ta tana aka sa tafi duk ana ta ɗauka su hoto ya riko hannunta suka dawo mazauninsu zuciyarta sai zafi take yadda ya samu saki har da rike ta ta ja tsaki a hankali ya dube ta ta kau da kanta a ran sai ya murmushi ya ce kin ci albarkacin mutane masu sauraro bi haƙuri mu da sa'aya anan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady sai an jima